An gudanar da wani ƙasaitaccen buki domin cika shekaru hamsin da kafa sabon garin Bargu da ake kira New Busa a jihar Niger a sakamakon gina madatsar ruwan Kayinji a daidai inda tsohon garin na Bargu yake. Gwamnatin farar hula a lokacin su sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ne ta gina madatsar ruwan domin kafa tashar samar da wutar lantarki ta Kayinji. To sai dai a yanzu haka alƙaluma sun nuna cewar kashi tamanin cikin ɗari na garuruwan da ke zagayen madatsar ruwan na Kayinji ba su da hasken wutar lantarki, sannan a ɗaya gefen suna fama da ƙarancin ababen kayayyakin more rayuwa. Gama dai abin da shugaban ƙaramar hukumar ta Bargu Honorable Ahmed Baba Suleiman ke cewa. Akwai wayansu ƙauyukan da wutan lantarkin nan sakamakon wannan dam ɗin ya kawo sanadiyan ɗagawansu daga inda suke da an kai reset settling ɗinsu suka da wani wuri su ma suna son su samu su ji daɗin kuma su samu wato ainihin su amfana da wannan wutan lantarki da ake sha a yanzu. Mai martaba sarkin na Bargu Alhaji Muhammadu Sani Halliru ɗan Toro ya ce duk da yake an samu ci gaba a yankin masarautar ta Bargu a shekaru hamsin da suka gabata, amma akwai buƙatar gwamnati ta ƙara mai da hankali a yankin. musamman yau akwai wanda suke sun zo daga kanada jiya suna son su zo nan ana batun ya za samu jirgi su zo ƙarshen su ba samu zuwa ba kaga muka samu taimako daga wani gwamnati na hanyoyin na aka gyara mana su an kama taimaka mana kuma da ma filin jirgin sama abubuwa zai za su zo mana da sauki insha Allah na ji ta bakin wasu daga cikin 'yan asalin wannan yanki na Bargu da farko ga dan majalisar dattawan Najeriya Baradan Bargu Aliyu Sabi Abdullahi to iya gwargwado mun samu dan ci gaba amma muna neman a yi mun agaji bisa hanya da ya kama daga nan zuwa rufiya ya tafi can swate da kuma hanyar kayama da ruwan busa. ok suna na honorable ibrahim isa ladan shika shekara hamsin na kafa garin busa a gaskiya abin alfahari ne abin farin ciki ne gare mu suna na Barisa Muktar Ibrahim Nasali Bargu. Alhamdulillah yau ina cike da farin ciki saboda da aka taso daga tsofar busa zuwa ni busa ni ne ɗa na farko wanda aka fara haifuwa a wannan ƙasan Bargu baki ɗaya. A wannan sabon gari. Wannan na ni busa. Sunana Halliru Zakari Toro makaman Bargu. Mun samu ce gaba kan amma muna bukatan ƙari. Eh, in Allah za mu samu muna bukata. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da ya halarci wannan taro ya ce suna ƙoƙarinsu wajen samar da ababen more rayuwa a yankin na Barugu. Eh abubuwa da muke na ci gaba a masarauta na farko maganar tun bangaren wuta babu wuta a gura tun da aka kafa gura local government ba wuta mun gama hada wuta yanzu muna jira a zo a yi testing a zo a hada musu wuta. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Barugu a Najeriya.